Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai ɗora ni a inda muka tsaya a tattaunawar da muke da fitaccen jarumin masana'antar Kannywood da Nollywood a Najeriya, wato Alhaji Sani Ma'azu, kan takaddamar da ta kaure tsakanin jaruman Hollywood Will Smith da Chris Rock a lokacin bikin karrama jarumai na Oscars a nan Amurka. kazalika za mu tattauna da mawaƙi kuma jarumi ibrahim ahmed rufa'i wanda aka fi sani da diesel inda shi ma zai bayyana mana irin tasa mahangar kan wannan takaddama yau batun da shirin zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo kuma idan masu sauraro ba su manta ba mun samu bakuncin fitaccen jarumi alhaji sani ma'azu inda yayin da muke kan tattaunawa da shi kan takaddamar da ta kai ga mari a tsakanin Will Smith da Chris Rock a nan Amurka, sai lokaci ya yi halinsa. Amma yanzu bari mu ɗora a daidai inda na tambaye shi darasin da za a koya kan wannan takaddama. To, gaskiya akwai darasi da yawa da za a ɗauka. Na farko dai a dubi yadda in ka zama zakara ko kuma ka Allah ya hore ma ka yi kuɗi da za ka ce saboda haka kai ka kai wato tsaikon da za ka iya yin komai a duniya ba. Dole sai ka san za akwai abin da za ka raga wa duniya. A halin yanzu waɗansu suna hasashe cewa wakil ya yi abin da zai kawo mushi faɗuwa a duniya. Mutum ne wanda ya kai wani matsayi a duniya na shahara. Hmm. In fact, oscar ɗin da ya samu a wannan karan na wani fim da ya yi a kan wannan eh, king richard eh king richard king richard da ya fito a matsayin baban su ne king richard din mm. ya yi taka rawar da duniya ta yi yaba da shi sosai sosai shi yasa ya kafa kambo to amma a daidai lokacin da shahara ta kai shahara sai ga shi ya ɗauko wani abu wanda zai kawo rushewar hmm. ta kasa duk da ka kai da shahara ko jirga da sauransu to ka dole kuma ka iya ka, ko ka iya hannunka ko ka iya ka dai san tarbiyya da za ka yi ta nuna kankan da kai ta nuna haƙuri nuna juriya a duk yanayin da ka tunci kanka wannan dole ya zama darasi gare mu baki daya daga gefen Chris Rock shi ma a darasin da za a samu shine in mutum za ka yi wasan barkwanci to lallai ka san irin wasan da za ka yi kar ka yi abin da zai iya jawo a wato ya hassala wani ko kuma ka yi amfani da abin da yake na rashin lafiya don ka yi yarfe don mutane su yi dariya wannan ba abin da ya dace ba. Alhaji Sani Ma'azu kenan jarumi a Kannywood da Nollywood a Najeriya. To duk da ke dai akwai hujjoji da ke ta bayyana karara kan wannan takaddama tsakanin Will Smith da Chris Rock. Har yanzu a nan Amurka akwai waɗanda suke da ra'ayin cewa wannan abu shirya shi aka yi. Amma mawaƙi kuma jarumi Ibrahim Ahmed Rufa'i, wanda aka fi sani da Diesel, da ke zaune a Washington Seattle a nan Amurka, ya kore wannan mahanga da wasu suke kallon al'amarin a matsayin shirya shi aka yi. Kudik ya fara magana ne kan matakin da zai ɗauka inda shine Will Smith. Ko kuma ya je ya karɓo Uh, Mike din ya yi masa magana ya ce gaskiya irin eh, bai ji daɗin haka ba saboda gashi matarsa tana irin struggling da wata irin eh, cuta ce da ya same ta ko wani abu da menene ya faɗa haka to mutane za su fi girmama shi kuma za su fi respecting ɗinsa kuma a haka ya yi defending honor ɗinta ba tare da ya je ya wulakanta wani ba ko ya maru wani. To har wasu ma suna tunanin kamar wannan abu kamar shiryawa aka yi kai ya ka abin. <laughs> gaskiya <laughs> ba na jin shiri a haka idan ina jin ko nawa za a ba wa Chris Rock ba zai yadda a kunyata shi gaban jama'a haka ba 'ya'yansa kuma za su gani ko menene. Hmm. Sabida Chris Rock yana da kuɗi sosai yana cikin irin bakaken eh, actors din America wanda suka kowa kuɗi a duniya. Like hmm. yana da kuɗi sosai da sosai shi yasa yanzu zaka gama irin ya daina movie sosai in ka duba network ɗinsa zaka gani a Google. Hmm. To ina tunanin wannan to wanne irin kuɗi za a bashi ni fa a ra'ayina nake na fahimta ba sani ne ba amma ina tunanin wannan wanne irin kuɗi za a bashi da zai yadda haka a masa a kunya tashi a wulakanta shi haka gaban idan mutane kamar akwai yiwuwar a eh. ɗauki wani mataki akan Will Smith a ƙarshe don akwai waɗanda suke kamar fargabar cewa ba mamaki ma a karɓe shi wannan kambu na kyauta da aka bashi na gwarzon shekara da ya ci na jarumi. nan gaskiya ni na my own shawara a my own opinion ina tunanin gaskiya ba za a karba abin nan ba saboda ai abu ne ya ci ya yi so don wani incident ya faru ko wani irin matsala ya faru haka ba za su bana jin suna hmm. da za su karba. Diesel kenan mawaki kuma jarumi ɗan asalin Najeriya da ke zaune a nan Amurka. To a dai yau ne ƙungiyar da ke bada kambun karrama jaruman ta Oscars ta ce za ta bayyana matsayinta kan abin da will smith ya yi duk da cewa ya ba da haƙuri a baya kuma ya yi murabus daga matsayinsa na mamba a ƙungiyar to masu sauraro da aka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin alhaji sani ma'azu ibrahim ahmed rufa'i wato diesel sai julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa a sha ruwa lafiya